a ƙoƙarin da take yi don samar da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da kauda ɓata gari a cikin mambobinta ƙungiyar miyeti Allah ta Najeriya ta fara zagayen jihohin kudu maso yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru shine shugaban ƙungiyar miyeti Allah a Najeriya ba abun da ya kawo ni jihar Oyo aiki ne ba na jihar Oyo ba kwana biyu da suka wuce ina Kwara state wanda na je har da Benin Republic na zo ne ina wannan zagayen na ƙasar yarbawa ne bisa ga abubuwa guda biyu na farko rikicin makiyaya da manoma wanda yau ya addabi ƙasar nan ana biɗa ina ne mahita take da gwamnoni da shugaban ƙasa da jami'an tsaro kowa yana neman ina mahita take mahitan nan ita ce muke biɗa mu zauna tukunna tace mu tattace mu ga kowane bangare yaya suke zaune da mutanen da ma tukunna domin ka samun mahitan matsala ba tare da ka je ka zauna ka gane tunda ciwo ne daban-daban kowane bangare yana da yanayin matsalar shi to shi na sa na ɗauki ɓangaren yarbawa da nuhawa da mutanen bargawa bargu kenan saboda haka na je na ga irin yanayi da sarakunan bargawa suke zaune da hilani da manoma irin tsarin da suke yi na zaman lahiya wanda ya burge ni kuma na ƙetaro nan ja a oyo saboda su al'umma yarbawa gaskiya mutane ne waɗanda ba masu son tashin hankali ba wannan shi na da nasaba da zarge-zargen da ake wa makiyaya cewa su ne suke aikata ta'asa a najeriya ita magana ta'asa mun sha yin intabiyu kanta a hassan ita maganan mai laihi mai laihi bai da kabila bai da addini mai laihi duka mai laihi ne ko kabila bai lace ne yayi laihi a kama shi a hukunta shi menene sakonka ga su makiyaya sakona shine dole ne yanzu lokaci ya da zamu zo mu haɗa kanmu dole ne ya lokaci ya da zamu ba cutar kanmu muna ruhi abun da ba gaskiya ba dole ne lokaci yayi da zamu zo mu bada goyon bayan mu ga yadda zamu yi a tace bata gari cikin mu a hukunta su mai aikata laihi mai aikata laihi ne ko waye ne ko dan waye ko baban waye ne a kama shi a hukunta shi. Haji Yakubu Bello shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Oyo ya ce za su yaƙi 'yan ta'adda. Za a tsaya 'yan ta'adda gaba ɗaya za mu yaƙi tsakani da Allah. Kamar masu satan, shanu masu kinafin masu hayin robin wannan duka insha Allah da mu da bikilanten mu da gwamnati za mu haɗa hannu wato yaƙi wa wanda masu yin laifukan. Kuma mun hana yara wanda suke zuwa wato suna banna su kuma yarbawa masu gona su daina kashe shanu ku zauna lafiya. Shiko Alhaji Usman Adamu shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Kwara cewa ya yi. Mu a jihar Kwara na farko mu ne muka yi mashi shugabanmu Muhammadu Kirowa godiya domin a Kwara ne aka fara kafa kungiya na miyatti Allah bijilanti. A Kwara nan muka san cewar bata gari idan ana haɗa kai da Fulani ba su da wuyan ganewa. Wasu mun kama mun ba ƴan sanda wasu sun gudu wasu sun tuba ba mu da faɗa a Kwara tsakanin manoma da makiyaya fashi da makami babu satan mutane babu a Kwara Hassan Umar Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.